الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangin yabo da godiya sabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mahalicin da ƙasai wanda ya sanya duniya gida ne mai karewa duniya gida ne na jarrabawa duniya hanya ce ta wucewa godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sanya lahira gida ne na hisabi gida ne na sakayya gida ne na tabbata dukkan dangin yabo da godiya su tabbata gare shi shine al-aliyul a'la wanda yafi kowa daukaka al-azimul mai girma da yafi kowa girma mai hisabi mai iko a kan komai shine na farko shine na ƙarshe shine boyayye shine bayyananne masanin gaibo babba maɗaukaki. wanda yake kallon duk abin da yake cikin sirri da abin da ke cikin zukatan mutane ya halicci halitta ya daidaita halittar ya kaddara al'amura ya sauƙaƙa su ya shiryar da wanda ya shiryar ya batar da wanda ya batar duk wani bawa mai tafiya ne zuwa ga abin da Allah ya kaddara ya kuma hukunta a kansa ina godewa Allah tabaraka wa ta'ala akan tausayawarsa da jin kayinsa da taimakonsa tabaraka wa ta'ala Allah ya mana komai mun gode masa alhamdulillah ya rab Allah kada ka kama mu da laifin fukan ya rab Allah ka mana abin da ya kamata ka mana amma muna da muna da muna da rauni muna da raina ko muna da rashin yadda da kaddara ya Allah Allah kai mana afuwa ya Allah kada ka kama mu da fushinka Allah ka mana Allah ka cancanta ka dace mu yabe ka girmama ka ya Allah ina shaidawa babu amin bautawa da dacewa da cancanta in ba Allah ba shi shi kare tabaraka wa ta'ala shine mai halittan ƙasa shine mai halittan sama shi yayi kudu shi yayi arewa shi yayi gabar shi yayi yamma shine mai falala shine abin yabo yabon da baya karewa ina shaida wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne masoyin Allah ne as-sadiqul ma'mun mai gaskiya abin amincewa Muhammad bin Abdullah al-Amin alaihi salatu wa afdalu wa atammu at-taslim al-Mustafa al-Mukhtar al-Habib al-Shafi' Muhammad bin Abdullah bawan Allah masoyinmu mai ƙaunarmu wanda ya kama na wannan addini mai daɗi addinin musulunci wanda ya ba mu shiriya ya koyan uwana bayan haka ya koyan uwa masu falala a wannan masallaci mai albarka a wannan mumbari mai alkhairi a wannan rana mai girman gaske ranar juma'a ine muku wasiya da ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa ya fi wanda kai imani ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa Allah ce wala na illa wa antum muslimun kada ku bari ku mutu face kuna musulmi kada wani ya kuskura ya mutu yana arne kar wani ya bari mutuwa ta riske shi face yana musulmi duk inda za a yi rikici a duniya to ka tabbatar kana kan imani da musulunci duk abin da za a dama duk abin da za a shuka ko me za a yi walata tamutunna illawa eh, illa wa tun muslimun ka daina ɓoye musuluncinka ka daina ɓoye musuluncinka ka daina bayyana rauninka kai alfahari da addininka kai musulmi ne don haka Allah ya halicce ka arne ma ya bayyana shi arne ne ya saka cross a wuyansa don ya nuna ma baya musulunci baya son Allah kai kuma kana ɓoye wa la'ilaha illallah kana ɓoye addininka ba ka so a ce kai musulmi ne ku gaggawa zuwa neman gafarar Allah ku gaggawa zuwa neman yardar Allah ku amsa kiran mai kira zuwa ga Allah ku amsa wanda ya kiraye ku zuwa ga bin Allah da samun aljanna da gudun wuta kada rayuwar duniya ta ruɗe ku wannan hudu ba tana magana ne akan hadarin ruɗuwa akan rayuwar duniya hadarin duniya ali bin abi talib ya ce ya duniya ya ce duniya guzi gairi ki ruɗi wani ba ne ba aliyu ya ce na fi ƙarfinki ya ce sai dai ki ruɗi wani ba dai ni ba kada roman duniya ya ɗauke ku manta da Allah kada daɗin mulki ya sa ku manta da Allah kada daɗin sarauta ya sa ka manta da Allah kada daɗin dukiya da walwala da morewa ya sa ka manta da Allah ka manta da addini wannan duniyar wallahi tallahi ba a bar dogara ba ce kuma ba a bar amintuwa ba ne kuma duk wanda iru da ita sai ta wulakanta shi sai ta tozarta shi fala ta gurran na kuma hayatun duniya ya yi ya ku mutane Allah ya ce taqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku waqshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a ku ji tsoron wata rana ku kiyaye wata rana da za ta zo muku uba bai isa ya kare ɗansa ba ɗa bai isa ya kare ubansa ba duba soyayya tsakanin uba da da duba kauna tsakanin da da uba amma wallahi ba abin da uba ya isa yi wa shi kuma ba abin da ɗa ya isa yi wa ubansa ya taimake shi ko ya kare shi ranar tashin alkiyama yau yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa imrin minhum yawma idin shanun yughli wujuhum yawma idin musfirah ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة وجدوا لنا ذاك ذو يوم يفر المرء من أخيه متنزيه جدا وانسى ورقنية وبنقنية إن كجنس ذاك بلا دقلو وذاك جدا وبنقنية za ka guje shi mata za ka ce ba ni ba ke ‘ya'ya ba ruwanka da su Allah ya ce a wannan rana ta kiyama kowa ta kanta yake yi, kowa ji da kanshi yake ku ji tsoron wannan rana ku yi mata tanadi wata rana aka ɗauki wani sahabi aka ji aka binne shi ana tonon rami ana tonon rami annabi ya ga yadda ake tono ake tono sai annabi ya tsuguna kawai sai hawaye na ta zuba hawaye hawaye ya ga ramin da za a sa wannan dan uwa jiya ana tare da shi ana wasa da dariya da walwala yau gashi a makara yau gashi a tsumma annabi ya ce li misli hada fa'iddu saboda wannan ranar nake ga muku tanadi saboda wannan ranar nake jiya muku tanadi ku yi tanadi kafin a kwantar da ku a wannan rami mai matsi wanda yake cike da firgici da ban tsoro kowa ya duba kan shi. kowa ya tuna shi waye wannan duniyar saboda an baka aran lokaci wannan duniyar saboda an baka aran lafiya wannan duniyar saboda an baka aran mulki shekara kaza wannan duniyar saboda an baka sarauta shekara kaza mutum nawa ne suka zauna a wannan kujerar kafin kai ka zauna kana zaune baka tunani kujerar nan taka da ka zauna watakila kai ne na ɗari da wani abu ina sauran faka annahum lam yukhlaqu aw lam yakunu ina wanda suka fi ka mulki suka fi ka sarauta da isa kamar ba a halice su ba ko kuma daman babu su mutum ya zo ya zauna akan wata kujerar da jiya wani ya take ya bace ita ko ya mutu ko aka harbe shi ko lokacin sai ya sauka akwai wanda suna ganin kujerun sun yi lilo sun yi lilo a kanta amma wallahi ta fi karfin su har abada kuma dole su bi doka wannan duniyar da ba ta da garanti yau za ka zo kana wucewa a tashi kowa a hanya Na kai ne a rufe hanya a hana kowa wuciya ka zo ka wuce kai kai kadai mota ashirin a baya mota talatin a gaba kana tsakiya an ɓoye ka an lullube ka an sake maka sanyi ana ma kaza gobe za a zo a yi zafe a kayar da kai ka zo ɗaurin aure ma a kofar da zaka shigo ma wani yana ture ka ba a gane ka ba sai ka ji ana ta kai wannan fa wani tsohon gwamna ne kai wancan fa tsohon sanatan mu ne kai sun manta da kai mutane saurin mantawa da mai mulki suke yi wannan duniyar ita zaka rubi da ita kai zalunci ka cuci mutane mutane suna wayyo wayyo wayyo wayyo suna kuka baka san suna kuka ba suna ihu baka san suna ihu ba suna wahala baka san suna wahala ba kai abin da ka sa gaba kawai shi kake yi wannan duniyar wallahi in kai ne yau gobe ba kai bane wannan mumbarin da nake kansa jiya ba ni nake kansa ba kuma gobe ma baran haushi ba kuma za a zo lokacin da limamin da yake kan nan ya sauka ya tafi wani ne zai zo yana kabari haka duniya take Allahu akbar Allahu akbar fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya kada rayuwar duniya ta rode ku Allah tabaaraka wata'ala yace ku ji tsoron wannan rana yace ya ku mutane inna wa'dallahi haqqun alƙawarin Allah fa na zuwan kiyaman nan fa gaskiya ne kar fa ku bari duniya ta ku wata ce fa take dade maimaita kada fa ku bari duniya ta ruɗe ku kada mai rudi ya ku yace maƙiyi ne gare ku shaidan maƙiyi mai bayyananniyar ƙiyayya fattakhiduhu aduwa ku rike shi mugun maƙiyi shaidan haka Allah yace ku rike shi fattakhiduhu aduwa ku fada da shaidan ku ƙiyayya da shaidan ku gaba da shaidan inna ma yadu hizbahu liyakunu min ashabis sa'id yana kiran jama'arsa ne don su zama 'yan wuta ya zaka zama abokin ɗan wuta ya za ka zama mai kana tarayya da wanda yake kiran ka izo ka shiga cikin wuta haka Allah ya ce mana ya ja mana kunne jama'a tafiya ta kusa tun da Allah ya yi duniya ake mutuwa ka tambayi duniya yau shekarar ta nawa kai fa na ƙarshe ne annabin ka fa na ƙarshe ne wannan al'umma fa ita ce akhirul umami daga ita fa duniya nade ta za a yi an daina yin wani wani mutum kuma da zai zo ya rayu sai dai wata halittar da Allah ga dama mu fa mu ne yan karshe fa mu ne fa a bayan bodi fa tun da annabi ya zo duniya ke cewa ana wa ana wa in an ana ana wa sa'aka hatain da ni da tashin kiyama kamar waɗannan yatsun ne guda biyu ku duba bambanci tsakanin wannan yatsa ku duba haduwar su ka taba kullum wannan yatsa haɗe take da ita manzo Allah a wata riwaya ce wa in kadab la tasbiquni saura kiris kiyama ta riga ni zuwa shi sa ake ce da shi nabiyu sa'a annabin tashin alkiyama yau shekara annabi nawa a cikin gasa shekara shi nawa yau aka binne shi ina sahabban annabi ina tabi'ai almajiran sahabbai ina tabi'i tabi'i na almajiran tabi'ai ina tabawul atba almajiran tabi'i tabi'i na. suna ina sun tafi yi hawwalu an qaribin min qusurin muzakrafatin ila baiti turabi فيوضع فيه مهجورا وحيدا أحاط به شهوب الاضطراب mai zuhudu yake cewa a hankali nan kusa ba nesa ba za a ɗauko ka daga dogon gidan da ka gina daga ƙaton gadon da kake kwanciya daga ƙaton katifar da kake kwanciya a kanta a ɗauko ka a raba ka da katifar a raba ka da wannan motar a raba ka da wannan gidan muzakrafatin gidan da kai masa kwalliya da fenti da ado ka gyara shi ka kera shi ka zuba miliyoyi kake kwanciya a kansu ka liƙe miliyoyi a katangar gidanka ka kashe kayan kuɗi ka zuba kayan alatu a ɗakinka za a zo a ɗauke ka babu wannan kujeru babu wannan falo babu wannan gado babu kayan jin daɗi babu babu babu babu ila bai bi za a kai ka gidan ƙasa fayuza mai ya ce haka za a jefa ka a cikin wannan ƙasa wahidan kai ɗaya abubuwa masu ban tsoro sun kewaye ka suna gigita ka ku tambayi mai rayuwar kabari inda ya tashi ya gaya muku mai ake ji a kabari ba daɗi labarin abun muni ya isa ai shi yasa in aka yi mutuwa kake ga ana hawaye a dole saboda me mutum yana tunanin ga ɗan uwansa ya tafi me zai je itarar to kai me ka shirya kai me ka kintsa jama'a shekarun mu sun tafi lokaci yayi nisa ku aikata ayyuka masu kyau ku aikata aikin mai kyau ku rabu da wannan duniya gida ce wacce take gida ne da ke cike da bakin ciki da bacin rai wallahi waye zai ce maka ya shekara guda ba a bata mai rai ba wa zai ce maka ya rabin shekara ba wanda bai ji wani abu da ya bata masa ba to daman ai gida ne daru ana ta ruha ga bakin ciki da bacin rai da damuwa kullum matarka kare in aka barka da ciwon kanta ya ishe ka bala'i 'ya'yanka kada ya ka barka da damuwarsu ya ishe ka tashin hankali rikicin kasuwarka da ofis ɗinka da hada-hadar rayuwa da buge-buge da make maken ka aka barka ya ishe ka tashin hankali da musiba amma har yanzu ba mu wa'azu ba kullum duk hawan jini ya mana yawa yawanci mutane hawan jini saboda damuwa ga kuncin rayuwa ga matsi ga ba a samu abin da ake so ba kuma an guji Allah fa aina tazhabun waye bai jin dadin ka gaya mu wani mai kuɗi ko mai mulki da yake jin daɗi a gaya mushi kuma ya zo ya mana bayani mai jin daɗi a faɗe shi me ya morewar in kuɗi ka tara kashin hankalin kulawa da kuɗin ma ya ishe ka tsoron kar a cuce ka tsoron dukiyar kar ta salwanta ƙoƙarin kare-karen dukiyar ya ishe ka masifa da tashin hankali duk ya ishe ka amma ba ka wasuwa ba ka ɗaukan izina da ibra ka jefa kanka cikin damuwa kuma ka san maganin damuwar ba ya koyan uwana ita wannan duniya tana tattare da gajiya babu hutu a cikinta ba kwanciyar hankali a cikinta babu natsuwa a cikinta sai wanda Allah ya ba shi imani da addini farkon duniya wahala ƙarshenta kuma ƙarewa haka ake ta buge-buge wallahi tun da aka haife ka za a haife ka uwarka ta shiga cikin wahala naƙuda ana Allah Allah Allah sa ta sauka lafiya a ta maka hidima gaba ɗaya rayuwar ɗan adam a cikin wahala ne Allah ce laƙad khalaƙan al'insana fi kabad ta kuma mai ƙarewa ka gama wahala ka gama wahala ka fara tara duniyar kana jin kana more mata kawai sai a ce ya mutu ka tafi ka bar komai su zo su raba komai ka bar rushetan gidanka ka bar zabgegiyar motarka ka bar kadarorinka ka bar cek cek cek na bankunanka ka bar shiya shiya shiya na kudade da ka tara a kamfanoni ka bar gidaje da ka tara a kasashen waje ka bar kamfanoni da rijiyoyi na mai da kake da shi ka bar kaza ka bar kaza ka bar wane ne ka bar wane ne haka zaka mutu a jefa ka a kabari tsirara zigidir kamar yadda tsohuwar ka ta haife ka daman dan adam in zai shigo duniya ku lura duk jariri in haife shi hannunsa a dunkule yake shigowa a haka duk jariri kun san me ake nufi mun shigo sai mun tara ko da bala'i shine abin da ake nufi duk wanda ya mutu kuma za ga haka hannun abu ɗaya yake yana nufin ga ta duniyar nan na tafi na bar muku komai da ya shigo da masifa sai ya tara ba ga jariri in ya rike nonon uwarsa ba baya sakewa to ai nonon ne in ya damka ko wani abu ya kama wani abu yaro yana wasa ya rike shi ai alama ne na cewa duniya fa za mu rike ta ne da gaske amma kuma idan yazo zai mutu sai ga an bude hannun ba ta da garanti kuma alama ne na nuna maka duk abin da ka rike sai ka sake shi na'am za ka riƙe a duniya ba ka shigo hannun hannunka dunkule ba za ka riƙe za ka riƙe mulki za ka riƙe sarauta za ka riƙe kuɗi za ka riƙe kaza za ka riƙe kaza ba za ka riƙe ba to kuma mutuwarka da kai ke ka a buɗe haka to alama ne na cewa duk abin da ka riƙe sai ka sake shi ku kyautata mutane a cikin halin da ake ciki ku sauƙaƙa wa al'ummar annaba a cikin matsin da ake ciki mutane suna cikin wahala suna cikin wayo Allah ne yarsu Shuwagabanni ku ji tsoron Allah wanda Allah ya baku dama ku tuna da halin da ake ciki kayan abinci ya yi tsada kayan masarufi ya fi talaka asibiti babu magani wane ne babu kaza masu kuɗi kuma suna ta ƙara kuɗi masu mulki kuma suna ta buga jiniya barayi suna ta sata azalimai suna ta zalunci talaka kuma yana ta ƙara talauci mutane sun fara ƙwace mutane sun fara warwaso wani wani titi fa wata mota ce ta zo wucewa da shinkafa Buna shinkafa wallahi warwaso aka mata a anguwa kace kai jama'a kowa zo ba suka washe ta gaba da suka kwashe bala'in har ya kai haka duk abin da za a yi a sauƙaƙa wa talaka don Allah a yi shi a yi amfani da ƙwaƙwalwa a yi amfani da basira dukkanmu duniyar nan barinta za mu yi da mai mulki da talaka yaya za mu zo muna cikin matsi muna cikin wayo Allah ga arziki Allah ya bamu ga dukiya muna da ita amma wasu sun da ta sun rike ta sai yadda suka yi sun gama shaƙe mu ga baki dai hannun fashin mu ya daina fita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita wannan duniya halal ɗinka ma in ka tara sai amma hisabi halal ka je ka nemi kuɗi na halal sai maka hisabi haramun kuma iƙabi ma'ana halal ɗin ba baka huta ba haram ku daman bala'i ne wallahi tallahi ina muku rantsuwa akan wannan mumbarin ya Allah ka azurta mu da cin halal duk mutumin da ya kuskure tara haram ya nemi haram a duniya to ya shirya wa hisabi da zai yi tsakaninsa da Allah kuma aljanna kam aljanna kam kai da aljanna kam sai an yi da gaske ittaqullah wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata neman kudin ku ita wannan duniyar duk wanda ya karkata gare ta shikenan sai ta zo masa in ta ga dama wanda ikalle ta sai ta makantar da shi in ka zuba mata ido kana kallon ta sai ta mai da kai makaho tunda ita kasa a gaba shi yasa masu neman duniya makafi ne ba san Allah ba wani yace ka ga malam ku je ku ta wa'azin ku da Allah malam a wani magana wani haram haram haram wa yake magana haram yanzu kai din zaka yi wa'azin kai wa'azin kawai wannan wani malami yake ga wani kuma ce yo malam ina halal din take a nuna mana halal din saboda shi a wajensa ba ma halal batun ma a masa wa'azi ya ce halal bata mata su ba zalunci za su yi su duk abin da zai faru ya faru ne abin da yake gaya wa Allah da aka duk wanda ya zama mata ido shikenan wanda kuma ya nemi basira a kanta zai gane in ya hanyar Allah an cire rayukan mutane kirki ba a basu ba wallahi malam da lokacinka ya kare sai ta kore ka duniya ba kwanakinka yana karewa sai ta ce fita ko da kudanta ne kai ko da abokinta ne kai ko da ka tara ka fi kowa tarawa mala akwai mutanen da Allah ya yi musu duk abin da ya musu amma wallahi tallahi malam daga mura aka yi su asibiti sai ga wasu aka dawo da ita akwai waɗanda suna cikin ni'ima komai wadata ba abin da suka rasa amma kuma sai suka rasa lafiya da Allah ya zo ɗaukar su duniya ta ce ba ta yi da su sai ta ce na gaji da su ko da ku suna cikin tsakiyar cin ganiyar duniyar ba ruwanta da mulkinka ba ruwan duniya da sarautarka ba ruwan duniya da isanka ba ruwan duniya da matsayinka ba ruwan duniya da kaza ɗinka idan lokacin ka yi mayaudari ya ce duniya wallahi korarka take Ka yanzu ba ka rungume ta kana son ta ba to duk ranar da ƙarshen ka yazo mala'ika zai ce mata ke wannan fa ya gama sai ta kore ka haka take dan haka an cire rayukan mutanen kirki ba a bar su ba na banza ma masu aikin banza su ma an cire nasu suna cikin bakin ciki da damuwa duk kafiri duk fasiki duk azalimi ana zare ransa baya so ya mutu mala baya so ya mutu ake zaren ransa yana cikin bacin rai ake zaren ransa a haka a dole ake fisgar ran daga mutum malam yana wata miƙa yana wani kirtaki yana kaza yana kaza ashe tafiya zai yi da za ku haɗu dukan ku gudan ne shi a ganin nan billahi azimu fut sai ran nan ya fita duniya kenan duniya kenan suna son su rayu amma kuma Allah ya hana su rayuwar wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya zaka sami suka fi kowa kwaɗayin rayuwar duniya wa min alladhina ashraku sun fi mushrikai ma ainihin wato san rayuwa ɗaya daga cikin su wallahi zai so shin kafirai da za a raya shi law amaru alfa sana shekara dubu Allah zai bashi da kafiri yana so amma ina jama'a dan Allah mu ya kan wa'azi wai gaba ɗaya shekarun mu nawa ne muke yanzu a duniya gaba ɗaya a ga mu shekara nawa ne manzo Allah cewa a amaru ummati ma baina na ila 70 rayuwar al'umma ta gaba ɗaya tsakanin 60 zuwa 70 duk ake man da su kana zuwa shekara 60 fuka fara hada kaya wata kila wannan ɗan tsakanin 60 63 da 4 da 5 da 6 da 7 70 wanda yake shekara 70 an fara nuna shi a ce a wannan fa 70 yake da shi ko mulki aka ba sai a ce a yi matsala ne shekara 70 an da zai iya komai ba shekara saba'in shekara tamanin fa an fara cire ka akan lissafin auren yarka da za a bayar sai a ce a ah, ku je ku samu yara su za su yi wannan yarka wallahi ba a neman shawararka saboda ka yi expire a shedan adam yana expire akwai lokacin da zaka zo kana gidan kana kwance wallahi ba abin da za a yi da kai lokacin ka ya kure yanzu duka duka wannan rayuwar duniyar da muke santa muke jin daɗi duka duka yanzu shekara nawa za a baka ka more mata ba yawa haka ake ta mutuwa ana tafiya ku sani cewa ranar kiyama ita ce ranar da za ta bayyana duniya ka ta ma kyau ko ba ta yi kyau ba ranar kiyama ita ce ranar da za a bankaɗe duk wani abin da yake ɓoye a cikin zuciyar ɗan adam ranar bankaɗa ranar tonan asiri yau ma tubular sara'iru ranar buɗe kabari ranar wargaje kabari ranar tone kabari ranar bullowa a cikin kabari pot pot pot pot pot haka mutane za su ta bullowa suna miƙewa saboda Allah ya ce su tashi bayan sun zama izaman baliyati kasussuka rididdigaggu amma wallahi al'azimu malamin kiyama ta tashi kowa sai ya miƙe wanda aka ɗora mai mutum uku hudu a kansa duka sai sun miƙe tashi wannan ya tashi wannan ya tashi wannan wallahi sai ya fito ba wanda zai zauna ba wanda zai tabbata wanda aka sa tokarsa a cikin ruwa aka jefa shi wallahi tokar sai ta haɗu wuri guda sai ta fito ba wanda zai tabbata ranar kiyama ita ce ranar tonan asirin mayaudari ranar kiyama ita ce ranar da za a daga tuta ta mayaudara akwai wanda za ka suna yawo da tuta ran tashi alkiyama masu yawo da tuta ran tashi alkiyama mayaudara kenan kowane mai tuta yana karkashin tu kowane mai yaudara yana karkashin tutar sa ran tashi alkiyama ina wanda suka rike mulkin mutane suka rike sarautar mutane suka rike damar mutane suna yaudarar su kuna gani kuna dariya kuna ga kun samu dama gobe wallahi ba kai bane in Allah ya ga dama sai ya nuna maka bakin ciki kafin ma ka bar duniyar a sauke ka a kujerar kana ganin bacin rai ka nemi wa zai gaishe ka maka rasa wani yace wallahi tun da muka sauka daga mulki zan zo falo na ne wanka in ci abinci a falo na tun karfe goma in ajiye wayata har karfe uku na yamma ba wanda zai kira ni Ya ce in rasa inda zan je a garin mu duk inda na je in ta daga hannu ba a daga mun hannu saboda bala'in da ya shuka wa mutane yace kofar gidana alfarma ma a zo a nemi zan bada alfarma wani abu babu an gama da mu saboda gwamnatin ba da mu take yi ba wallahi malam masu wannan magana suna nan a raye malam mutum ya zauna da gaske sai dai ka ya fara sai da kadarori a a sai da wancan aboye ya kira yaransa ko gidana na guri kaza ku jefa ku ce fanar da shi duk sai ka cinye abin da ka tara na haram daman kayan haram kayan banza kudin haram kudin Allah ya isa kudin haram kudin bakin ciki kudin bacin rai duk wanda ya ci kudin talakawa duk wanda ya sha jinin talakawa duk wanda ya zoki kudin talakawa duk wanda ya matsi talakawa ya tara ya tara ya tara sai Allah ya nuna maka bakin ciki a rayuwarka kafin ka mutu kuma ko ka mutu ka bar ƴaƴanka ba za su amfana da kudin ba ittaqullah ku ji tsoron Allah Allah ya ce duk wanda ya aikata aiki mai kyau fali nafsi dan kansa wa man asaa fa alaiha wanda ya muna na shi ma ya yi wa kansa Allah yace kad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi waman amiya fa alaiha ga wa'azuzuka ga fadakarwa ya zo muku daga ubangijinku ku daina rutuwa da mulki ko dama ko duniya wanda ya makance ya makance wa kanshi mutane za su kashi kashi ranar tashin kiyama akwai yan littafin hannun dama Allah ka samu a ciki akwai yan littafin hannun hagu Allah ka raba mu da su mala a gaban ka zaka ga ana murda hannun mutum hannu na dan adam haka malamai suka ce za a fasa kirjinsa a juyo da hannun ta hagu a haka za a bashi littafin sa a gulakance mala'iku suna daka mai tsawa To amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya a ba mutum littafi ya ce kai tona da ba a bani wannan littafin ba a cike yake da bakin ciki da bacin rai Allah zai ce da shi kira ki kitaban karanta littafin ka kafa bi nafsika ka hatsi hasiba yau kai wa kanka hisabi mutum haka zai bude littafin sai ta karanta nayi ƙarya nayi zalunci nayi cuta nayi kaza na aikata kaza nayi zina nayi kaza nayi masifa nayi kaza nayi sallah nayi azumi nayi sadaka nayi alheri اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا يوم القيامة رانا تاشن القيامة الذي وان ودن أكباسو hannunsu ta hannun dama littafinsu ta hannun dama wa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha ummu qra'u kitabiya ya jama'a ana ba utul jama'a dama mu'azzazan mukarrama an girmama shi zai ci ku duba na saboda farin ciki kamar mutum ya ci result ne yayi ya fati fatin ya samu AA duk wanda ya hadisi kaga takarda ta na ci jarabawa kaga takarda na ci jarabawa to a kiyama ma haka ha umu qara'u kitabiya ko karanta littafi na inni zanantu anni mulaqin hisabiya na tabbatar zan samu hisabi mai dadi. fa huwa fi ishfir Allah ce na cikin rayuwa yardaddiya ya rahman ka sa mu cikin rayuwa yardaddiya ran tashi alkiyama fi jannatin aliya a cikin aljanna madaukakiya qutufuha daniya yayan itacen ta kusa kusa Allah ce kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil haliya, ku ci ku sha ku more ku haliya saboda ayyukan da kuka aikata na kware a kwanakin da suka gabata albijir ga wanda aka ba shi littafi a dama ka yi aiki ka rage bacci ka taimaka ka daina zalunci ka daina ha'inci ka daina yaudara ku ji tsoron Allah ya koyan uwana jin tsoron Allah shine babban hanyar da za ta taimake mu mu samu gamuwa da Allah tabaraka wa ta'ala ku daina canja ni'imar da ubangiji ya yi muku ku mai da ita masifa ku mai da ita sharri lalle ku yi wa kanku fatan alkhairi Allah ya ce alam tara ila alladhina baddalu ni'matallah kufran wa ahallu qaumahum daral bawar mutane masu butulci Allah ya baku ni'ima ku biye da ni'ima kuna saba wa Allah me Allah bai muku ba amma saban Allah da kuke Allah jiya muku yanayi yanzu ba gashi muna kuka wayo Allah ba mun shiga uku tattasai da tumatir sai ga gari talaka garin kwaki malam warwasan su ake ana awansa yanzu yara aka tuka musu tuwon ba wawa suke cinye da ku garin kwaki sai shekara ma nawa ba a taba shi ba amma yanzu neman su ake yi yana ci abin da ya fi komai tsada ga abin rogo ba matsi ya yi matsi an shiga kunci da kuma ya bamu da shi da yan cirani yan alfarma yan neman arziki nawa suke shigo mana kasashen mu amma yanzu gudu ake jiya nake karantawa yan najeriya kadai a kasar nijar yan gudun hijira sun kai mutum dubu ɗari biyu da wani abu ta nan suke wucewa kwakwa Allah ya ce ka duba misalin alƙarya قرية آمنة كانت آمنة ألم تر كيف ضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون alƙarya ce Allah ya mata ni'ima tana cikin kwanciyar hankali babu zubar da jini ba kashe mutane babu kaza ga wadata ga yalwar arziki ga abinci ga ruwan sha ga kwanciya hankali ga kuɗi ga abin hawa ya ti haris ko haragadan min kulli matan arzikin ta yana zuwa mata ta ko ina amma ina fa kafarat bi an wannan al'umma sai ta kafirce da ni'imar Allah suka nuna Allah bai iya ba aka zagi Allah aka ci mutuncin addinin Allah aka mai da addinin Allah ba komai ba mutum ya hau mulki ba ruwansa da kula da musuluncin addininsa a wulakanta addini ba ruwan kowa bal ma taimakon masu yakar addini ake wanda za su zo da fasadi suke da gata mai kira a ce Allah ya ce annabi ya ce yana cikin firgici da tsoro Allah ya yi muku wannan yana kallon ku فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع الله يدننا مسو ainihin wato libasal khawf wal ju' yunwa da tsoro yanzu ba ma cikin yunwa yanzu ba ma cikin tsoro saboda me saboda abin da muka sance muna aikatawa jiya muna cikin jin daɗi da kwanciyar hankali da yalwa da wadata billahi azimu da idan ka shiga da naira dubu biyar sai kai cefanen wata guda da ƙari da dubu biyar amma yanzu dubu biyar billahi azimu a leda bak bakan leda bak ba za ta cika ba wani ya je ya ba da kosai wa mai kosai ya ce zubo min kosan ɗari biyu ya ta bakalle da ya ce zuba min anan da aka kawo kosan sai gan shi kamar makullin omo ko kullin suga ya ce nawa ta ce ɗari biyu ɗari biyu ya duba kosai guda ɗaya kosan naira goma zai iya tukuku ya ce a hanci ya sa shi saboda masifa saboda bala'i saboda sharri an shiga an daku inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canja wa mutane sai sun canja wa kawukansu da haka ya koyan uwana mu ji tsoron Allah mu gyara halin mu mu kyautata zato wa ubangiji mu gyara mu'amalar mu abu na karshe sakon da zan isa shine magana tana nan tana ta yaduwa a wannan kasa a cikin wannan kwanaki cewa akwai wata gagarumar zanga-zanga da za a yi saboda halin da ake ciki na matsi da rashin tsaro na'am kowa ya san najeriya yake zaune a cikin najeriya ya san cewa ana jin jiki babu tsaro tabbas sai abin da allah ya bari wajibi ne gwamnati ta kula da rayukan mutane wannan ba wai alfarma ba ne dole ne duk gwamnati da ta san me take yi to dole ta kula da rayukan mutane jami'an tsaro ku tsaya tsayin daka ku hada karfe da karfe ku tsare rayukan mutane menene amfanin gwamnati idan ba za ta tsare rayukan mutane ba babu wajibi ne gwamnati ta yalwata wa mutane rayuwa mai daɗi daidai gwargwado duk da ana cikin yadda ake ciki amma a daɗa ƙarawa na amma mu ce ba a yi wallahi wallahi ana yi ana yin daidai gwargwado amma bai isa ba tsaron da ake bayarwa bai isa ba taimakon da ake bayarwa bai isa ba idan arzikin ƙasa ne kun bari kuna ba da kuɗin gwamnatin wasu tsiraru su suke cinyewa kuɗin ba su isa hannun talakawa kuma ba za ku sa ido ku duba ba kuma ba za ku tambayi wanda suka sani su gaya muku ba wasu suna nan suna cin moriya talaka yana kuka kuma an faɗa a jarida an sake biliyan kaza an bada kaza kuma kuɗin baya zuwa wurin talakawa dan Najeriya yana da mugun wayo na cin kuɗin talaka musamman halin da ake cikin muna tausayawa muna jajantawa dangane da bala'in da ya same mu a ƙasar nan arewa a sokoto a sabon birni ake cewa ko an kashe mutane malam an zubar da jinin mutane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗannan mutane na wannan gari sabon birni Allah ji kansu rahama ya Allah ka sa sun yi shahada ya Allah ka yafe musu kurakuransu ubangiji ya Allah yanda aka kone su haka Allah ka tsunduma su aljanna ya Allah ka tsunduma su aljanna ya Allah ka yafe musu ka yafe wa iyayensu ka yafe wa ƴan uwansu ka yafe wa danginsu Allah ka sa dalilin samuwar zaman lafiya da arziki kenan a wannan guri ya Allah ka sa ƙarshen wannan abin kenan tabbas ana cikin damuwa ana cikin ɓaci rai da tashin hankali to amma ina so ku gane mutane ya kamata mu nutsu ita harkar zanga-zanga wani tsari ne da duniya ta ba da dama a yi shi na yadda talaka ko ɗan ƙasa zai iya neman hakkinsa ta hanyar lumana ana yin zanga-zanga a amerika a ingila a ina ne ana yin zanga-zanga to amma mu yanayin mutanenmu ɗabi'ar mutanenmu ta dalilin zanga-zangan nan ɓata gari za su iya shiga su je kuma su jawo mana bala'in da ya fi na yanzu ya wallahi ba wani wanda zai ce wani kare je zanga-zanga ko ya hana shi neman hakkinsa tunda an taɓa shi ya ji ba daɗi zai yi wa gwamnati bayani wa la'alla ta hanyar da za ta bi ganewa don ta ɗauki mataki amma kada ku manta muna da wasu makiya ba mu ba ‘yan uwana wani zai zo dalilin ya taya ka ka ƙone ciyawar gonanka ashe akwai rumbunka a gefe so yake ƙone maka kana juyawa sai bunka rumbun wuta da sunan ya zo ya taimake ka wannan zanga-zangar kar ku yi mamaki a samu baki baki baki da za su zo su getiya saboda su biya wata bukatar su musamman a wannan gabarin da ake ciki a yanzu kun ga ana dabda jajiberin siyasa jama'a 'yan arewa musulmi lalle muna da hakki mu nemi hakki mu a wajen gwamnati tabbas amma mu zama masu basira kada a zo a yi amfani da mu fa a zo a jefa ɓangaren mu cikin wahala daman muna cikin wayo Allah mu yasu mun shiga uku kada mu bari fa wasu sai amfani da damar da suka samu su jefa mu cikin tashin hankali musamman musamman yanzu ana dab da siyasar nan akwai abubuwa barkatai abu ne wanda idan ka naked eyes wannan ba zai iya nuna ma bala'in ba dan haka mutane su yi hankali su yi taka tsantsan kada ka zama kai ne sababin da za ka bunka bala'i a cikin al'ummarka na'am dole mu yi ta gwamnati ta samun mana tsaro dole wallahi ba alfarma ba ne wallahi al'azimu ba alfarma ba ne dole ne a sama mana zaman lafiya a dole ne wannan amma ba yadda za mu yi mulkar mu ake kuma dole mu ce mu nemi lalama a taimaka mana wannan muna da yanci to amma kada wajen neman hakkin namu mu bari a yi amfani da mu a zo a ta ƙone-ƙone idan kuka ƙone gidaje kuka ƙona motoci kuka ƙona kaza daga nan sai a tsallaka kasuwanninmu a fara ƙona me alaƙar zanga-zangar neman zaman lafiya da tsadar al'amura da ƙona kasuwanni a dawo a tsallaka a fara ƙona masallatai wasu su zuciya su fara ƙona coci-coci kenan ƙasa ta zo ta rikice a kama yaƙi waɗanda suke da makami a ɓoye sai su fito da shi kwar sai dai ku ji kasa ta rikice to wannan shine abin da malamai suke jiye muku tsoro amma ina fa maimaita maganar gaskiya talakan kasan nan yana cikin wani yanayi da ya kamata a duba shi a taimake shi a agaza masa mu bi hanyar laluba da ya kamata mu samu zaman lafiya mu nemo hakkin mu kuma mu zauna lafiya kada a dalilin nemo hakkin mu wargaza kasar mu hana kasar zaman lafiya mu hana tafiye-tafiye mu hana kaza in ka zo ka ne ka ne ka kakkashe ka kakkashe wataƙila wani kuma yana nan yana nema ne ya bunka maka wuta a ɓangaren shi shikenan mun zo mun shiga uku mun zo mun shiga wahala so dan Allah ya ko yan uwana ku sani cewa a cikin harka duk inda kuka zanga-zanga akwai ɓata gari a baya za ku zo kuna tafiya a titi kuna daga lafitas kuna daga alluna na nura shin amincewa da kaza wani kuma kayan wuta ne da fetur a jikinsa da ashana wani kuma makami ne a jikinsa wani kuma kaza kuma idan fitina ta barke ba wanda ya isa tsaye da ita sai Allah idan rikici ya barke ba wanda ya isa tsaye da wannan rikicin sai Allah kai din da kake gani wallahi ba ke ba soja ba dan sanda ba an yi zanga-zanga ba ba an yi yan ba dan sanda nawa ya gudu nawa aka kashe soja nawa ya gudu immigration nawa ya gudu jami'an tsaro sai da ya kwammace baya iya sa uniform amma ku duba dukiyar da aka kona a Lagos ku duba yadda aka mai da jihar Lagos ta zama baya jama'a kada mu bari wasu su huro mana wuta daga wani guri fa su zo su bunka mana wuta mu ma mu zama cikin wayo Allah mun shiga uku bayan wahalar da muke ciki so mu nemi zaman lafiya duk abin da za mu yi mu haɗa shi da samar da zaman lafiya duk mitin din da za a yi mu haɗa shi da samar da zaman lafiya muna da marasa lafiya a asibitoci a kwance birjik muna da waɗanda suke cikin kurkuku suna cikin wahala birjik muna da waɗanda ba su da lafiya a cikin gidaje birjik muna da waɗanda ba su da abin da za su ci ba abin da za su shafe sun fita kasuwa in aka zo aka wargaza al'amura aka tada hankalin abubuwa to al'amura ba za su kai mu ko ina ba amma fa wajibi ne gwamnati ta duba yanayin da ake cike ta taimaka Allah shi ne shaida duk wanda ya ce ba a cikin matsi ba a cikin wahala ƙariya yake wallahi ana jin jiki iya jin jiki amma a gaya bayan Allah nan su zama masu tausayi su zama masu jin kai duk abin da zai kai a tsananta wa talaka a wannan yanayi a haƙura fa da shi duk wata doka da za ku iya sa ku tsananta wa talaka ku fa haƙura da shi shi fa talaka yana haƙuri in fa ya tunzura abin baya kyau ai kana fitowa kai jiniya a gari ne da azaman lafiya ai in ka gana wayyo wayyo wayyo wayyo wallahi gari ne a kwance akwai lokacin da motar ma baka ita ka fito da ita ba amma gane waye kai ma baka isa ba so muna neman Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya ya Allah ka raba mu da dukkan tashin hankali ka raba mu da dukkan bala'i ya Allah wannan kasa ta mu Najeriya ka bar mu a cikin ni'ima ka bar mu cikin kwanciyar hankali ya Allah duk wanda zai ya nemi ya baza mu ya Allah karka ba shi iko ya Allah duk wanda zai amfani da wata dama ya jefa mu cikin kunci da matsi da wahala karka ba shi iko ya ubangiji ka sanya wa shugabannin mu tsoronka ka sa su rinka tuna halin da ake ciki da matsin da ake ciki da damuwar da ake ciki da rashin shekarun da ake ciki ya Allah ka sa su yi basira Allah ka ba su tunani da za su nemo wa bayan Allah hakkokinsu Allah ka sani muna cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wanda zai iya yayi mana ya ubangiji in ba kai ba muna neman agajinka muna neman taimakonka muna neman tallafinka muna neman rufin asirinka ya Allah ka ji waɗannan bayan Allah da suka rasu waɗannan jama'a na sabuwar birni sabon birni da ake faɗa a jihar Sokoto Allah kai musu afuwa Allah ka sa su yi shahada ya Allah ka takaita mana wannan bala'i Allah ka sa sa karshen sa kenan ya Allah masu waɗannan abuwa ka shiryar da su Allah ka ganar da su in ba masu ganarwa bane masu ganewa bane Allah ka mana maganin su Allah ka tsare mu da sharrin su ka raba mu da makircin su ka raba mu da bala'in su ya Allah ya Allah ka ba mu shugabanni masu tausayin mu ka ba mu shugabanni masu tsoronka ka ba mu shugabanni masu kishin al'ummar su masu kishin jama'ar su ya ubangiji ka taimaka mana Allah ka agaza mana Allah ka ji kayin mu Allah ka ji kayin mu ya ubangiji kar ka bari fitina ta yanke mana kasan nan ya Allah kada ka bari tashin hankali ya yanke mana a nan ya ubangiji mun zabi zaman lafiya ya Allah ya Allah mun zabi kwanciyar hankali ya Allah ya Allah ka kwatan mana hakkin mu Allah ka karban mana hakkin mu ya ubangiji ka ba mu yanda zamu yi ka ba mu damana mai albarka ka ba mu amfani mai albarka ka ba mu aiki mai albarka ya Allah ka raba mu da zalunci ka raba mu da zalunci ka sanya mana tausayi ka sanya mana jin kai ka sanya wa yan siyasar mu tunani ka sanya musu tunanin gobe ba yau ba ya Allah ka sanya musu tunanin gobe ba yau ba ya ubangiji ka hada kawo kan malaman mu na musulunci ka taimake su akan tsayawa akan daidai ka raba wasu tsayawa akan son zuciya ya Allah ka hada kan matasan ma Najeriya ya Allah ka taimake su akan tafiya akan daidai ya Allah duk abin da zai zo ta da hankalin mu Allah ka kare mu ya Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka tsare mana wannan ƙasa ta mu ya Allah karka jefa mu cikin yaƙi Allah karka jefa mu cikin tashin hankali Allah karka jefa mu cikin fada Allah karka jefa mu cikin zubar da jini ya Allah ba dan halin mu ba ya Allah kai kace mu roƙe ka Allah muna roƙa ka ba mu abin da zamu ci ka ba mu abin da zamu sha ka ba mu kwanciyar hankali ka ba mu nutsuwa ka ba mu yalwataccen arziki ka ba mu lafiya ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ka ba mu zaman lafiya ka inganta mana zaman lafiyar mu ya Allah ka tsare mu da tsarewarka ka kare mu da karewarka ka rufa mana asiri da asirinka ya rabbana ya rabbana ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah